Dimokuraɗiyya ta ta'allaka ne akan muhimman ɗabi'u da suka haɗa da 'yancin faɗan albarkacin baki, mutunta 'yancin ɗan adam da gudanar da sahihan zaɓe akai-akai. Bisa la'akari da muhimmancin waɗannan, Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin babban taronta shekarar 2007 ta ayyana ranar 15 ga watan Satumba a matsayin ranar dimokuraɗiyya ta duniya. Ghana ta kasance ƙasa ta biyar a jadawalin ma'aunin ƙarfin dimokuraɗiyya Afirka na 2023 bayan ƙasashen Mauritius, Botswana, Cape da kuma Namibia. Duk da cewa ana samun tangarɗa wasu ɓangarorin dimokuraɗiyya a ƙasar, amma duk da haka Ghana na iya ƙoƙarinta, in ji Alhassan Suleiman Bello, mai bincike ko manazarci kan harkokin siyasa. Jihar Afirka da West Africa gabaki ɗaya, Ghana na cikin waɗansu 'yan kasashen kaɗan da lamarin demokradiyyar mu da siyasar mu dai yana da ƙarfi ci da demokrasiyya kuma muna cin amfanin ta akan canza gwamnati ba da tashin hankali ba idan ma aka yi kafa kuriya aka samu bambancin ra'ayi muna zuwa koti mu je fassara duduban maganin na gane wanda ya ta ba shi nasara amma kuma democracy da kansa ma inda ake cewa wai process ne sababu ne gaba ɗaya da ake samu nan da nan ya nuna ya dafa kowa ya ya ci bai sai dai isa abdulsalam sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti yana ganin demokradiyyar ghana na fuskantar matsaloli musamman a baya bayan nan kamar kasa na ghana da yake yanzu mu ma muna cikin namu alhamdulillah dai ba jin mulki ba amma matsalolin da muke samu wanga watanni biyu da ya wuce ba abin kirke bane ka duba a a wurin gidan 'yan parlamentin mu ba a zaman lafiya ba daci sosai kullum ana maganganu da yake kowa na dokan wani mataki na and party ka zo wurin 'yan alkalai kuma yanzu maganar jan muhammad maganar president ya bada kamar muna fahimta kamar alkalin ma ana dokan su ne domin suna tare da wani kungiya na party ya kamata ka san gana ta sauri ta tashi ta doki mataki kan za ta yi tabbar mutane su samu yadda ma demokradiyyar da muke ciki taken bikin demokradiyyar bana shine ƙarfafa manyan gobe wato matasa ba kawai shugabannin gobe ba ne amma suna taka muhimmiyar rawa wajen ciyar da dimokuraɗiyya gaba a yau da kuma tabbatar da cewa an shigar da muryoyinsu cikin shawarwarin da ke da tasiri a rayuwarsu. Shin matasa na tasiri a dimokuraɗiyyar gane kuwa tambayar da na yi wa matashin ɗan siyasa Sadat Hamisu Baku kenan. NDC da NPP, in ka duba da leadership of those parties nan duka youth nan na da yawa ciki domin me sun samu karbuwa kuma da irin taimakawa da suke suke yin da political parties su isa an ka duba university da muke da shi ga duka akwai youth politics da suke yi wurin both ndc da npp duka muna da wannan wurin in kuma ka duba leadership government yanzu haka da ceo sun various uh, abin ga institutions da muke da shi yawanci head wannan institutions nan duka matasa ne ta kai shi rai wato youth nan suna contribute to the democracy da muke cikin yanzu ga isa ni dai ka tambaye ni na ce maka ya taimaka ko kuma youth sun taimaka cikin wato mu gan cewa cewa demokradiyyar mu ta samu karba kuma ta samu zama tun daga shekarar 1992 kasar ghana ta gudanar da zaɓukan jam'iyyu da dama mata yi nasarar miƙa mulki cikin lumana tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu wato ndc da kuma npp idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana